والعلم عند هذه الأمة عنوان الشرف والكرامة ولما كانت الأمة رائدة في مجال العلم والمعرفة شهد لها التاريخ بالرقي والتفوق على أقرانها mai martaba sarkin kano kenan malam muhammad sunusi na biyu ke bayani dangane da mahimmancin neman ilimi ga al'ummar musulmi yayin da yake gabatar da kuɗubar sallar idi a babban masallacin idi na kano da ke kofar mata baya ga addu'ar samun zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya sarkin na ya kuma bukaci talakawa su ci gaba da kasancewa masu kiyaye doka da oda tare da sanya tsoron Allah a dukkanin al'amuransu. Walamma da'ufa himamuha fi majalil ilmi ta'akharat an aqraniha wa fi hadha al-asr la budda lana ma'ashir al-muslimin. al'ummar musulmi a nan Kano ke ci gaba da bayyana farin ciki da annashuwa dangane da zuwan wannan rana. bayan kammala ibadar azumi cikin watan Ramadan da ya gabata. Yau sallah muna nuna matuƙar farin ciki na da Allah nuna mana wannan rana Allah Allah ya maimaita mana Allah maimaita mana amin. Salamu alaikum. Abin da zan ce muna matuƙar farin ciki da godiya ga Allah da dukkan musulmi na ƙasa baki ɗaya kuma Allah ya ba ƙasanmu zaman lafiya da Kano da din Najeriya. Allah kuma ya taimaki masu mulkin mu su zama suna tausayin na ƙasa da su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a muna farin ciki da Allah ya kawo wannan shekara sai dai muna roƙon Allah ya kawo Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu gaba kida da ma jihar Kano cewa muna farin ciki da farin ciki da annashuwa da Allah ya kawo mu wannan rana babbar rana ce ga dukkanin musulmi ina godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana alhamdulillah Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga babbar sallah alhamdulillah muna fata alkhairi da Allah ya yi mana wannan rana Allah ya karbi ibadunmu Allah ya sa abinda muka roƙa ciki Allah ya karba mana sannan Allah ya ba mu zaman lafiya ƙasar mu Najeriya jihar mu Kano baki daya halin da ake ciki kuma majalisar masarautar kano ta sanar da dakatar da dukkanin hayayen al'ada na sarauta a bana saboda dalilai irin na tsaro cikin wata sanarwa da shugaban kwamitin tsara haye-hayen sallah na masarautar kano kuma hakimin dala alhaji aminu ado bayero ya ce majalisar masarautar ta kano ta ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da ƙalubalen tsaro da ƙasa ke fuskanta sanarwar ta buƙaci jama'a su ci gaba da ba da haɗin kai ga jami'an tsaro wajen gudanar da ayyukansu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria